Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA zango na 200.5 wato Afrik zango kenan. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdi ce tare da Hafsa dan mai soro muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri wanda ya kasance na karshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan shawarar da mataimakin shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Ike Ikwere Madu ya bayar cewa a koma wa'adi ɗaya na shekaru shida a mulkin gwamnoni da shugaban ƙasa maimakon wa'adi biyu na shekaru hurhudu da ake bi yanzu. za ku ji abin da ƙwararru ke cewa kan wani salon bauta a wannan karnin yayin da ake tunawa da ranar daina cinikayyar bayi ta duniya. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya fito fili yana magana kan yiwuwar tsige shi daga mukamin shi. Ya ce idan har aka tsige ni ina ganin kasuwar Amurka za ta samu karyewar tattalin arziki a yayin da kafar talabijin ɗin Fox News ke tattaunawa da shi a fadar White House a safiyar yau Alhamis. Ina ganin kowa zai talauce kwarai domin ba don wannan tunanin ba za ku ga yawan mutanen da ba ku taɓa gani ba a cikin talauci yana mai nuni da kanshi. Shugaban kuma ya tambayi dalilin da zai sa a tsige shi bayan aikin da yake yi tukuru. Maganganu kan sauke shi daga kujerar shi na ci gaba da karuwa kwanaki biyu kafin alkalan gwamnati da ke jihar Virginia su sami tsohon jagoran yakin neman zaben shi Paul Manafort da laifin yaudara. da zamba cikin aminci haka kuma da daddan lauyan shugaban ƙasar michael cohen ya amsa laifin shi cewa ya ba da ɗaurin baki ga mata biyu da suka bayyana cewa suna da alaƙa da shi shi Trump ɗin a kwanakin ƙarshe na kamfen ɗin shugaban ƙasa na shekarar 2016 ƙarƙashin umarnin shi Trump ɗin. Mutane biyu sun rasa rayukansu kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen birnin Paris. lamarin ya auku ne a travis da ke wajen garin na paris wanda ke yammacin babban birnin na faransa inda a cewar wani ma'aikacin karamar hukuma 'yan sanda suka samu nasarar kashe wanda ya kai harin tuni kungiyar isis ta dauki alhakin kai harin a wani bayani da ta fitar ta kafar yada labaranta ta amak inda ta ce maharin ya amsa umarnin da suka bashi ne na kai hari kan fararen hula a kasashen da ke yaƙi da kungiyar tasu. sai dai majiyoyi daga gwamnatin faransa sun ce mutanen biyu da aka kashe mahaifiyar maharin ce tare da 'yar uwarsa labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu sabbin ƙudirin harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka ɗora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis. amurka ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta ɗora harajin kaso 25 cikin 100 kan kayan china wanda kudinsu ya kai dalar amurka biliyan 16 bayan kaso 25 cikin 100 da ta dora a fari kan kayan china wanda kudinsu ya kai dalar amurka biliyan 34 a farkon watan yuli china kuma ta maida martani a dukkanin matakan inda ta dora haraji daidai da wanda amurkan ta dora mata ma'aikatar kasuwancin china ta fitar da sanarwar a yau inda ta soki harajin da amurka ta sanya tana mai cewa hakan ya sabawa dokar kungiyar cinikayyar duniya kuma ta tabbatar da cewa za ta gabatar da kara a ƙarƙashin ɓangaren warware matsaloli na kungiyar Sabon tsarin harajin ya fara aiki ne kwana ɗaya bayan da taugogin ƙasashen biyu suka tattauna a birnin Washington kan warware matsalar, wanda shine zaman farko tun watan Yuni. Afirka ta kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza bambancin launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter na cewa ana kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su. Shugaban ya rubuta a shafinsa na Twitter a yammacin Talata cewa ya saka sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya duba lamarin wanda ke faruwa a Afirka ta kudu na kwace gonaki da kashe manoma. bayanin da ya yi iya kasance na mai da martani ga sabon kudirin gonaki na shugaban kasar Cyril Ramaphosa. Gwamnatin Afirka ta kudu ta mai da martani ga Trump din. Inda ta ce ta yi Allah wadai da fahimtar da Trump ya yi wa lamarin. hakan zai raba musu kan ƙasa ya kuma dawo musu da raɗaɗin abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka a kwanakin nan ne dai shugaba ramaphosa ya fitar da sanarwar cewa zai nemi gyare-gyare kan tsarin mulkin ƙasar wanda zai bada damar ƙwace gonaki daga masu su da kuma sake raba su ba tare da biyan diya ba. To a gaida Hafsat dan mai soro da karanto labaran duniya. bari mu bude taskar rahotanninmu da rahoton da wakilin mu alphonsus okorigwe ya hada mana kan ranar tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi ta duniya a cikin hirarsu da wakilin mu akan wannan muhimmancin ranar dr ogona onoha na jami'ar jihar abia da ke garin uturu ya ce duk da cewa tun karni na goma sha tara ne majalisar birtaniya ta haramta cinikin bayi har ila yau ana ci gaba da bautar da mutane a sassan duniya We have to thank the United Nations for offering the world hope that slave trade and slavery have stopped. Yet we also observe that beyond the abolition, a lot of modern day slavery is going on in the name of human trafficking. Ya ce ya kamata mu gode wa Majalisar Ɗinkin Duniya don mikawa duniya fatan cewa an daina cinikin bayi da bautarwa. Amma mun kuma lura cewa duk da haramtawar da aka yi, bautarwa ta zamani na gudana sosai a halin yanzu da sunan bil adama. Har yanzu ana sayan mutane don bautar da su a wurare daban-daban, hatta madan yanka su a kuma sayar da gabobin jikinsu a kasashen turai da kuma na nahiyar asiya duniya ta san wannan na faruwa yanzu in ba haka ba me ke sa mutane tafiya daga kasar libya daga sassan afirka zuwa turai zuwa amurka da dai sauransu muna buƙatar tambayar me yasa suke ta tururuwa zuwa kasashen ketare kuma mecece makomarsu mun san an sha samun wasunsu a mace tibge a motocin jigilar kayayyaki a kasashe daban-daban kuma ta haka ne ake rage yawan baƙaƙen fata daga nahiyar Afirka. Ta haka ne kuma ake ragewa Afirka karfi a fannonin tattalin arziki da siyasa da kuma shugabanci. Yanzu ina mai tabbatar maka cewa adadin 'yan Afirka baƙaƙen fata da aka rasa a garin bautar da su ya manin Kanada. Dalili kuwa ne ƙasashen da suka ci gaba ba sa samun bunƙasa tattalin arzikinsu da sauƙi kamar da. Yanzu sun nemo hanyoyin buɗe gonaki da masana'antun fasaha da ba za su bankaɗa 'yan kasashen su ga illolin da na iya cutar da su daga waɗannan masana'antu. masana'antu shi yasa suke tarban baƙaƙe daga ƙetare don ƙara yi musu lahani Dr. Onoha ya ƙara da cewa banda keɓe rana don tunawa da cinikin bayi da haramta shi ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta tashi tsaye ta yaƙi batun fasa ƙwaurin adama, saboda shi ne sabon sunan da aka lakabawa cinikin bayi da bautarwa. Shi ma Dr. Joseph Chukwu wani malamin tarihi ya yi takaitaccen ƙari akan yadda cinikin bayi ya shafi nahiyar Afirka da baƙaƙen fata shekaru aru-arun da suka gabata. Slave trade affected the black man in so many negative ways. ya ce cinikin bayi ya shafi baƙin fata a hanyoyi da dama da ke da matukar muni ya janyo raguwar yawan jama'ar afirka a hakikanin gaskiya shine al'amari mafi muni da ya taɓa faruwa da al'ummar afirka wannan ya kai ga ɗauke maza da mata da ke garin hatta ma yara wannan ma ya ƙara naƙasa wasu fannonin rayuwar al'ummar afirka A fannin harkokin tattalin arzikin nahiyar, cinikin bayi ya kasance babbar barazana gare ta, ba don haka ba, da kuwa matasan Afirka sun inganta fasahar mu fiye da ta Turawa. Bayanai daga littattafan tarihi daban-daban sun yi ittifakin cewa an bautar da 'yan Afirka fiye da miliyan uku da rabi a ƙasar Brazil kaɗai, yayin da aka wuce da wasu baƙaƙen fata sama da wannan adadin Amurka da nahiyar Turai. yanzu dai an rasa kirge a adadin 'yan najeriya da aka sayar don bautarwa a kasar libya da wasu kasashen duniya saboda yayin da ana dawo da wasu gida wasu kuma sai ficewa ake da su zuwa sassa daban-daban na duniya alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya To sai kuma batun mai da shugabancin gwamnoni da na shugaban kasa wa'adi mulki ɗaya na tsawon shekaru shida maimakon wa'adi biyu na tsawon shekaru hurhudu kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Ike Ikwere Madu ya shawarta. Ga rahoton da wakilin Murtala Faruk Sanyi na ya haɗa mana kan wannan shawarar. mataimakin shugaban majalisar dattijai ike kwere mado ya ba da misali da wasu kasashen latin america da a cikin shekarun 1970 suka fuskanci irin kalubalen demokuraɗiyya da najeriya take ciki a halin yanzu lamarin da ya sa suka rungumi tsarin wa'adin mulki ɗaya har ya zuwa lokacin da tsarin su na demokuraɗiyya ya bunƙasa a ganin ikwari mado har yanzu demokuraɗiyyar najeriya jariri ya ce a don haka lokaci bai yi ba na tsarin wa'adin mulki biyu ga shugaban ƙasa da gwamnoni kamar yadda ake yi a halin yanzu wanda ya ce shi ne ke kawo zafafar al'amuran siyasa da kuma mai da hankali ka cokam ga neman zarci a maimakon yi wa jama'a aiki akan haka ya bayyana ra'ayin cewa kamata ya yi najeriya ta koma a tsarin wa'adin mulki ɗaya na tsawon shekaru shida ko da kuwa na wani lokaci ne kafin demokuraɗiyyar ƙasar ta girma to sai dai a ra'ayin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa bello muhammad bada ba a nan ne matsalar take ba matsalar ba na tsarin da muke bi ba ne kuma matsalar ba ita ce na wa'adi na biyu ba babban matsala da muke fama da ita da ce shugabancin namu na 'yan siyasa namu mu idan an zaɓe su da suna fahimta cewa ai ƙasa ce za su wa aiki za su yi hidima ne ga waɗanda suka zaɓe su sun san da cewa wani hakki ne aka ɗora musu kuma wajibi ne su saukar da shi da babu fitina amma a koyaushe in ya kasance mukami yana tare da dukiya ta ƙasa wadda hankalinsu na ga me za su samu da su da 'yan uwansu da abokaninsu to tsoro zai zo musu cewa idan wannan mulki ya kuce musu to me zai faru doka ko da shekara shida an kasa in dai wannan tunani bai sauya ba na shugabanninmu na siyasa aikin banza ne. Ibrahim Salihu Isa wani dan jarida ne a jihar Sokoto kuma yana ganin cewa tunanin na mataimakin shugaban majalisar dattawa yana kan hanya. Ko da za a zaɓi mutum bisa karagan mulki sai ya shekara ɗaya yana dube-duben yaya al'amarin gwamnatin yake Kahim ya gano bakin zaren yadda za a yi ma ya iya ta da gwamnatin sa. saboda haka shekara ta biyu ta uku nan ne zai yi ma mutane aiki shekara ta hudu da za a shiga kuma sai ya sake komawa dube-duben yaya za a yi ya sake zuwa karo na biyu saboda haka idan aka yi wannan tsarin na shekara shida to akalla ko ba a yi ba mutane za su samu shekara hudu cif ana yi musu aiki shi kuwa masanin shari'a barista mu'azu liman yabo ya bayyana fa'ida ko akasin haka idan saboda ganin cewa a samu da fitinoni na sake zaben shi wanda ke bisa gadon mulki kuma tsadar zaɓe da kuma rigingumun da ka iya tasowa to har yanzu ai bata kare ba domin idan ka da fitinar sake ba mutum wanda ke kujerar mulki dama ya sake tsayawa fitinar wanda zai gade shi shi ma ita kanta ba bambanci gare ta ba ga fitinar sake zaben shi a can baya dai an taba bijiro da wannan zance a lokacin yunkurin gyaran kundin tsarin mulkin najeriya daga shekara ta 2011 zuwa 2015 to amma kuma lamarin bai sami karbuwa ba ga akasarin 'yan najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, najeriya to a gaida murtala batun kuma da za mu so mu ji ku kenan a kai yau Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da mai ra'ayi na farko a jihar Nasarawa ke bisa layi. To To alhamdulillahi Malama giras kina tare da Garba Sale likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. To Malam Garba Sale barka da warhaka me ya kake ganin wannan shawara? To gaskiya ni dai shawaran da na gani a wannan zaɓen da muke wa ainihin gwamnoninmu na shekara hudu kuma a maimaita hudu. Don hmm. na gada haka zai fi dacewa domin idan ya yi shekara hudu bai mana ba, hmm. muna iya canja shi. In kuma ya yi shekara hudu daidai sai mu sake mayar da shi. Ni dai a gani na a wa ra'ayin ya dace a basu shekara hurhudun nan in ka yi nagari don kanka in baka yi nagari ba to kure mu makamin mu amma amma yawa wato amma a gurguje to me magana na gaba a jihar Kaduna kana gani wannan shawara da shi malam Garba ya bayar layin ya tsinke na cewan kuri'ar talaka yancin shi bisa ga tarihin najeriya dai in aka yi zaben nan shekaru hudu nan sai an sake maimaita shekaru hudu domin eh, galibi ana zargin cewa waɗanda suke bisa mulki suna amfani da matsayin sa bisa mulki a arin gizon kurdu'u wake bisa layi sunana ya wuce layan madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya ya wato ya kake gani wannan batu Wato ni ma ina tare da shi mataimakin shugaban majalisar dattijai game da wannan ra'ayi nasa. Mm. Sabida in kin fahimci inda shugabanci ke tafiya a Najeriya, eh. ba za ki taɓa jin magana kabilanci ya taso ba da saurara ke so. to sai lokacin zaɓe ya kunno kai lokacin nan ne za ki ga wannan al'amura an fa asasa shi mm. ba za ki ga kasa kashe ba sai lokacin zaɓe ya kunno kai da ke su mm. yanzu mu irin bala'in da yake faruwa wanda yake jibi da wannan siyasan gashi yara anan kauyuka ana bi ana yayyan kasa ana cece sassan da ke su to muna kira da Allah da wani ta kawo muna dauki na gode Allah ya sa tashi lafiya wato madalla mun gode to bari mu koma jihar Gombe wake bisa layi a Gombe wake bisa layi Gombe Eh, kina magana da alhaji malam gari marke to alhaji malam gari ka ji shawarwari eh, waɗannan bayan allah guda biyu da suka bambanta kai ko ina naka ra'ayin eh ni ra'ayina ba gaskiya wannan maudu'i da kuke tattauna kai eh. gaskiya shawari na ni kan ya kamata dai a na shekara hudu na shiga fi mm-hmm. shekara hudu wa adibi kamar yadda ake yanzu wa wa adibi eh sosai ma ina ga shi ya fi tsari ne kyau bisa ina hujjaka ta shine wanda idan yi shekara hudu in bai mana ba sai mu sauya shi amma amma sauyin nan yakan yi kuwa eh, eh, alhaji kana ganin ah, wannan insha Allah eh yana yiwuwa yana yiwuwa yanzu tun da ma yanzu an kawo mana abun zaɓe wanda ka da wanda yake taimaka nan to amma kuma wadansu suna gani kamar wannan eh akwai kuma wadansu da akwai kuma wadansu da suke gani kamar wannan kadiridan kuma ma yana taimakawa wajen eh, ah, magudin zaɓe kana ganin haka ne ko kuma eh gaskiya wannan zaɓe da aka yi na wanda ya wuce nan gaskiya wannan kadiri da na gaskiya taimaka gaskiya mutukar ah. gaske to to madalla to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin to mun gode mun gode kwarai da gaskiya tashi lafiya to mun gode to wake bisa layi har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muka bayyana yau muna so mu ji ra'ayinku ne kan wannan shawara da ake batu cewa ah, ko a maida wa'adin mulki shekaru shida a maimakon eh. bibiyu to gombe wake bisa layi har yanzu muna gombe wake bisa layi eh kina magana da haruna garba kan daki ne tashar hina ya multi da local government hina ward eh wato malam haruna kai koya kake ganin lamarin eh abun da ya kamata a yi eh, shekara huru din shi ya kamata a yi kamar mai magana da ɗazu wanda yake magana guri a kan eh, mm. To sai dai Malam Haruna sai ka mana hakuri dalil naka ya tsinke to zamfara bari mu garzaya zamfara wake bisa layi a zamfara. Eh, Malam Bara'u ne da kwatarkwashi. kwashi. Malam Bara'u barka da warhaka. Ah, barka da barka da aiki. Ya kwatarkwashin? A ah, kwatarkwashi alhamdulillah ga gari na mai dutse. ba wa ga kwatarkwashi gari mai dutse. To, Malam eh, Bara'u kai ya kake ganin wannan batu? Eh gaskiya wannan batu ko ni ina goyon bayan wannan shekaru hudu da aka ce a yi. Mm. idan aka yi su mm. da muka ga wanda muka zaɓa da na yayi mu irin abubuwan da muke so mm. to kaga ya ba mu 'yan masaniya cewa to mu ci gaba da zaben shi idan kuma bai yi mu abin da muke so ba sai kuma mu canza shi mu ɗauko wani mai nagari mu ɗauka mu to amma fi sabilillahi malam bara'u wannan eh. Eh, bisa ga tarihin zabukan ba najeriya ba kasashen eh, nahiyar afirka baki daya canza wanda yake bisa mulki abu ne mai sauki ga talaka ai abin da yake faruwa yanzu kan mutane ya waye sosai sun gane cewa ana iya yin tsaye a mm. zaɓi wanda ake so ko da yana kan bisa mulki a kada shi ai najeriya gashi nan an kada waɗanda suke kan mulki din da yawa kuma sun haɗu kuma sun haƙura a haka din yawa to bari kuma mu tafi kaduna wake bisa layi a kaduna antigras barka da dare barka ka dai suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya kuma shugaba na masu kiran gidan rediyon boa na najeriya to madalla <laughs> shugaba to kai shugaba kai ma na gode ina jin shi kina ji na? Eh kai dai baka da wa'adi tunda dai eh, shugaban masu kira ne na rediyo kuma wannan gidan rediyon na nan dindindin. Eh gaskiya ne tunda aka yi zaɓe kuma aka Allah ya sa muka ci zaɓen nan kuma insha Allah muna nan muna nan tare da ku insha Allah. Eh wato wata rana har gidan rediyon America ma muna nan zuwa da yardar Allah. To Allah ya kawo ka to me ina naka ra'ayin game da wannan batu? To kin gane ko wannan magana wa'adin da ake magana na shekara shida nan da ake magana wannan labari ne kawai ake so a kawo shi. Mm. Ai zan miki misali kin ga a jihar Kano akwai lokacin da tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi mu Kwanko sai na kan gwamna eh. aka kare shi aka zaɓi Malam Ibrahim Shekarau mm. da haka ni abin da nake dubawa a bar shi a shekara hudun nan mm. idan aka ce shekara shida ko dina na hau mulki aka bani iya shekara shida nan duk eh. abin da na san zan kwakwala ko kuma zan tebe zan tebe san gaba da su amma idan aka ce shekara hudu nan ina da niyyar ƙara gaba idan ban yi abin kirki ba al'umma ba su zaɓe ni ba da haka gaskiya mu dai a ni dai a nawa ra'ayin a kyala wannan shekara hudu wa'azi idan ka kai shekara hudu kai abin alkhairi a kara zaben ka idan baka abin alkhairi ba a tun kuɗe ka kara zaben wani karshen ne miki fatan alkhairi to alheri to barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya alheri ya gaishe ka to bari mu koma birnin tarayya Abuja wake bisu layi Abuja Dan Grace barka da aiki. Barka ka dai wane ne nawa birnin tarayya? sunana kwamarar bashir muhammad memba kungiyar muryar ma'abota kafar yaɗa labarai ci gaban ƙasa. to ma dalli kwamred ma'abotinmu, to kai ya kake ganin wannan lamari kai da kake fada mulki to madangirar ina ganin cewar hanyar sata za a buɗa musu kenan na shekara shida inda ah. ya san idan an zaɓe shi shekara shida ba zai sake dawowa kan kujerar mulkin nan ba sace-sace da wasu almanda, hana na filaye da kuɗaɗe ina ganin cewa za ta tattara a wannan gwamnatin za a juya kenan. To, Comrade, kana cewa kake a cikin shekaru takwas nan shi dai wannan shekaru takwas yana sawa ba a sata kenan a cikin za a iya ɗauka shekaru takwas a gama mulki a miƙa salin alin ba wani eh, abin nan rubda ciki da dukiyar talakawa kenan. To ma da lalayin naka ya tsinke kuma inda za mu ja aya kenan yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana kasancewa gobe Juma'a rana ce ta kofa buɗe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban kasar liberia george weah na fuskantar suka daga wasu da ke adawa da shirin sa na karrama tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila arsene wenger da lambar yabo mafi daraja ta kasar ta liberia weah wanda ya dare shugabancin kasar a shekarar bara na shirin karrama arsene wenger da wani tsohon kocin kasar faransa claude leroy da lambar yabon liberia mafi girma ne a gobe juma'a sai dai ɗaya daga cikin masu adawa da shugaban na liberia darius dillon ya ce bai kamata waya ya yi amfani da lambar yabon kasar ta liberia mafi daraja ba wajen girmama waɗanda suka ba shi gudunmuwa a rayuwarsa shi kaɗai Wenger da Claude Leroy dai sun taka muhimmiyar rawa a nasarar da George waya ya samu a fagen kwallon ƙafa. Wata kotu a Brooklyn da ke kasar Amurka ta zartar da hukuncin daurin shekaru hudu ga tsohon shugaban hukumar kwallon ƙafa na kasar Brazil Jose Maria Marin bisa samun sa da laifin cin hanci da rashawa marin dan shekaru 86 na daga cikin wasu manyan jami'an hukumar fifa guda bakwai da jami'an tsaro suka kama a wani otal da ke birnin zurich na kasar switzerland cikin watan mayun shekara ta 2015 an ɗaure jose maria marin ne bayan samun sada laifin karɓar rashawa daga wasu kamfanonin tallata wasanni domin ba su damar haska muhimman wasanni a matakin nahiya ko kuma duniya kamar gasar cin kofin kasashen kudancin amurka wato copa america bayan ɗaure shekaru hudu kotun ta kuma ɗora masa biyan tara dala miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da kuma ba shi umarnin miƙa mata dala miliyan uku da kusan rabi na tsabar kuɗi ko kuma kadarar da ya mallaka ba bisa ka'ida ba wannan hukunci dai bangare ne na gagaru gagarumin binciken da aka kaddamar da shi karkashin jagorancin amurka dangane da zarge-zargen aikata almundahana ko cin hanci da rashawa hukumar fifa sa'ad da blatter yake jagorantar ta Kungiyar 'yan wasan kwallon kafa da ke buga gasar La Liga ta kasar Spain sun janye aniyar su ta shiga yajin aiki saboda adawar da suke yi da sabon shirin fafata wasannin gasar ta La Liga a kasar Amurka. Kungiyar ta yanke shawarar janye yajin aikin ne bayan taron ta wanda ta gudanar wanda ya sami halartar wasu daga cikin manyan 'yan wasan kungiyoyin da ke buga gasar ta La Liga musamman kaftin kaftin da kuma mataimakansu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka. Abdulrauf Ben Habib Jidai wani mutum ne da ya tsere ake kuma neman sa akan zargin shirya kitsa kai harin ta'addanci a kasar Kanada ko Amurka. Shi dai Jidai ɗan asalin kasar Kanada ne amma haifaffen Tunisia. An haife shi ne a shekarar 1995 yana da tsawon santimita 183 da nauyin akalla kilogiram 95. gashin kansa da idanuwansa baƙaƙe ne yana da tabo a goshinsa an kuma san shi da wasu sunaye kamar alfaruk altunusi abdulra'uf alhabib bin yusuf aljidda da kuma a ra'uf jidai jidai ya yi hijira zuwa kanada a shekarar 1991 ya karanta fannin nazarin halicce-halicce a jami'ar montreal ya koma afghanistan a shekarar 1999 inda ya samu horo da kwarewa daga tsohuwar gwamnatin taliban ya taɓa rubuta wasikar cewa zai kashe kansa don zama shahidi ya kuma fito cikin wani sanannen faifan bidiyon shahidai wanda aka samu a gidan shugaban kungiyar ta'addancin nan ta alka'ida a shekarar 2001 ya koma kanada a shekarar 2001 inda ya rinka mu'amala da wasu masu tsatsauran ra'ayin addini don yin jihadi ya bar kanada amma mahukunta sun ce suna da damuwar cewa zai iya komawa can ko amurka don shirya ko kuma shiga cikin harin ta'addanci a kasashen. Shirin bada tukwici na Amurka na yin bada tukwicin kudin dala miliyan biyar ga duk wanda zai bada bayanin da zai kai a kama jidai ko kuma a hukunta shi. Kasar Amurka tana bada tabbacin duk rahoton da aka bata za ta yi bincike a kan shi kuma za a ɓoye sunayen waɗanda suka bada rahoton. Idan ta kama kasar Amurka a shirye take ta canza waɗanda suka bada rahoton wajen zama. Idan kana da wata masaniya akan wannan mutumin, ka tuntuɓi ofishin tsaron da ke ofishin jakadancin Amurka na kusa da kai, ko kuma a wannan shafin na yanar gizo na www.rewardforjustice.net ko kuma adireshin email na at rewardsforjustice.net a Amurka ko a kan layin waya na alamar tarawa ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara bakwai. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da Safinatu Sodangi ta fasara ta kuma karantu kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana magana kan yiwuwar tsige shi daga mukamin shi. Ya ce idan har aka tsige ni ina ganin kasuwar Amurka za ta samu karyewar tattalin arziki a yayin da kafar talabijin ɗin Fox News ke tattaunawa da shi a fadar White House a safiyar yau Alhamis. mutane biyu sun rasa rayukan su kana ɗaya ya samu mummunar rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau alhamis a wajen garin birnin paris lamarin ya auku ne a trappers da ke wajen garin na paris wanda ke yammacin babban birnin faransa inda a cewar wani ma'aikacin ƙaramar hukuma 'yan sanda suka samu nasarar kashe wanda ya kai harin Wasu sabbin ƙudurin harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka ɗora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis. Amurka ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta ɗora harajin kaso 25 cikin 100 kan kayan China wanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 16 bayan kaso 25 inda ta ɗora a fari kan kayan China wanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 34. Afirka ta kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza bambancin launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter na cewa ana kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe idan mai komai mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga helen usman da ke nan jihar maryland da danginta duka domin rasuwar babba iyarsu victoria musa liu wadda ta rasu yau a lagos bayan gajeriyar jinya allah ba da jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin. Hafsat ɗan mai Da ta taya na gabatar da shirin da malama juli da ta da shiri da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Dan Crofton Alheri ke muku fata alheri ku ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya ko Hafsat. Da alheri.